Assalamu alaikum warahmatullah ina nan dai tare da ku insha Allah rabi a ci gaba da bayanai akan matsalolin da ke damun al'umma wanda ni mala abubakar mai godiya nake ɗaukan nauyin kawo muku wannan shirin lokaci zuwa lokaci wanda mun ce a dan dinga mana uzuri saboda yawan abubuwa ba ko da yaushe za a iya ganin mu ba yan uwa da masoya so akwai wasu da suka yi wasu tambayoyi masu mahimmanci game da abubuwan da ke damun al'umma so na farko wannan tambayan ta nan zan karanta kamar haka so akwai wanda suka yi tambaya cewa shi mala abakar jinnu kada yake treating so uh, ma'ana maganin aljanu kadai ke bayarwa uh, to wannan tambayar tana da matukan mahimmanci amma in ban manta ba na amsa ta kuma zan sake amsa ta to hakika ina ba da magunguna ta kowane bangarori da dama dukkanin larurori matsaloli da suka safi jinyoyi kamar su ciwon koda hiv muna ba da maganin da ke taimakawa garkuwar jiki ciwon sanyi basir typhoid da sauran hepatitis da kuma b ne shi ko c da ciwon koda da sauran duk wasu abubuwa da ake tabawa tunda mu masana a magunguna na gargajiya muna iya taɓa kowane banni amma wannan fanni na ɓangaren jinnu da maita da sauransu mun ga ya fi ba jama'a al'um wahala musamman ma yanzu da nake so in yi tsokaci akan matsalolin ma'aurata so alhamdulillah bayan amsa muku waccan tambaya yanzu bayanin da zan yi akan matsaloli na ma'aurata to wannan babban magana ce in ban manta ba na yi bayanai akan matsalolin ma'aurata kashi na ɗaya na biyu na uku ta zuwa na hudu to ga wannan kashi na biyar a cikin wannan takaitaccen bidiyo da zan yi tsokaci wanda ma'aurata suke samun kansu cikin rashin fahimta ta juna da samun rikici da firgici da fada wanda yake akwai wanda na sa hannu ne an yi firraku jama'a mun san firraku ko yan e, uwa e, masu abubuwa irin waɗannan sun san abin da nake nufi da firraku shine raba mutum da mutum ko kuma sanya kiyayya tsakanin mutane akwai kuma wanda yake ra'ayi ne na su kansu matan ko mazan to jama'a nan wajen ina mai ba mu shawara mu ɗauki aure dai ibada ne kuma suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure yana da bodi ɗin shi da kuma lo ɗin shi da shari'a ta gindaya to don Allah mu yi farko dai mu ma san menene aure ma ba wai mai auren ba kar tunanin aure kawai biyan bukata kwanciya saduwa shine aure wallahi ba shi bane aure biyan bukata ba shine aure ba yana ɗaya daga cikin wani sashi na ibada ginshiki saboda ginshiki ne na auren amma zaman yau da gobe da sake haƙoƙin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka idan kuna samun matsala da mijinki ku samu lokaci ku zauna ku fahimci menene ainihin matsalar ku ya kamata ku gane cewa ba wai a ce kamar yadda yan eh, uwan hausa ake cewa ai kawai zaman hakuri ne da an yi aure ba soyayya sai hakuri aure muhibba wal muwadda soyayya ne da ƙauna za a iya rasa soyayya amma kuma ƙauna tana nan ba ta taɓa canzawa da tausayi especially ina jan hankalinmu mu maza mu ne wanda jagorancin nan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kanmu saboda me a rajalu kawamuna nan nisa maza mu ne Allah ya ɗora wannan jagorancin mu ne sitiyarin gidan idan fa ka lalace gidan ya lalace kenan idan kuma ka gyari gidan ya gyaru wallahi ba yanzu ba ne 'ya'yan da za mu haifo zuwa gaba a nan wajen abin da nake son jan hankalinmu mu maza tukunna kafin su mata duk da su masu rauni ne iyayenmu ne amma maza abin da nake so in faɗa mana idan ka ga rashin fahimta ta kici ta cinyewa rikici ka zauna ka zauna da iyalinka ya kamata ka gane idan jinnu ne ke sabbabawa to kokari ku kori wannan shedanin idan kuma tana da wani hali ne kai kokari ka fahimtar da ita tun daga zama ga magabatan auren ba a dinga cutar da juna ba wallahi za ka waye gari gobe ka je kiyama ba ka da komai saboda zalunci da Allah eh, eh, zalunci da ka aikata ba wai kuma tara auren ba baka gyara ta gida ba wallahi kuskure ne ka zauna ku samu understanding good understanding da kai da matarka ku zauna ku yi sulhu ku gano menene matsalar ku idan firraku ne ku yi kokarin duk da wani abu ne underground na sihiru da sauransu ga ayatul ibdalu sihir ga sunan a cikin littattafai su salimul batta da sauransu duka ga sunan ah, abubuwa na neman kariya kai ga suratul falak in ka lazince ta wallahi ta ishe ka daga sharrin mai sharri sharrin mai hasada sharrin mai tsafi ubangiji Allah madaukaki sarki ya kare mu ya tsare mu kuma ya kare mana imanin mu kar ya samu daga cikin masu aikata irin waɗannan miyagun ayyuka to abin da nake jan hankalin mu mu maza jagoranci na hannunka ka dauki salo na nasiha da kuma ilmantarwa domin ita amana ce duk iliminta ku kuma mata ya kamata ku zamto masu tausayi kamar yadda kuke da rauni ku tausaya wa abokan zamanku ki tausaya wa mijinki ki ɗauki aure ibada ne ba wai auren ba kama san auren tukunna farko koda da hausa ne shi na a cikin littattafai ku duba babun nikahu nikahi abin da ke magana akan auren ma'anan ma menene auren ba wai kawai a zo a gamsar da juna ba a'a haƙoƙin da ke cikin auren su ne idan fa muka bar su to auren ba zai taɓa yin daɗi ba to dole ne mu ƙoƙarin kiyayewa idan har ka san ba za ka kiyayewa ba wallahi rashin yin auren shi ya fi ma alkhairi akan ma auren rashin yin auren idan har ka san ba za ka kiyaye ba to don haka a nan wajen nake mai ba mu shawara da nasiha akan magana auren da kuma yadda za a samu maslaha a samu soyayya to insha Allah rabi za ku ji mu a kashi na gaba daga naku mala abubakar mai godiya masu neman karin bayani za su neme mu a nambar waya da muka sanya ta wanda koda shawarwari ne duk inda kake a faɗin duniya kuma muna iya tura ma magani A musamman kasashe na duniya saudiya da kasashen waje da sauransu duka amerika daga ko'ina muna aika magani dukkanin masu neman magani a fadin duniya insha Allah rabi muna iya aika musu da magani kuma cikin sauki a samu waraka kuma yi mana addu'a gaba ɗaya da fatan alkhairi jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi